ya ce malam an ce matar da ta mutu wajen haihuwa ta yi shahada ya ce to malam idan haihuwan ba na sunna ba ne fa to akwai haihuwan da ba na sunna ba ne ga mutane akwai kakare haihuwan ma da wata ta sunna o ne yake so ya ce <laughs> wato na wato idan dan ba na sunna ba ke kenan yake so ya ce ba <laughs> ai na ɗauka zai hana mutane samun shahadan nan ya da abinda ne haka ma yana son to ai malan shari'a idan ta zo ta faɗi falalanta to kai ba ka zo ka ce za ka wani kakkarewa kana ta tattarewa misali mutum zai iya yin laifi sai Allah ya jarabe shi da wani abu wani ciwo kuma sai ya zama sababbin kafaran wannan laifin yanzu ka kaddara ɗan shege ne to ita ba musulma ba ne an ce ya ita wanda ta mutu misali ka kaddara da wanda ta mutu a naƙudan nan tana sata sai ta zo ta naƙuda sai ta rasu sai ka ce bara ta samu wannan shahadan saboda tana sata Allah zai iya gafarta mata zafin naƙudan kawai Allah zai iya gafarta mata wannan laifi to ballantana a ce zina ta yi misali a ce ta yi zina ne shi sai ta zo tana naƙuda sai ta mutu to sai ka ce Allah bai zai karɓi shahadanta ba akwai wani zafin naƙuda ƙila nishi ɗaya da ta yi wannan mai zafin Allah ya fi mata wannan laifin zina ko da ɗan shege ta haifa ko da ɗan shege akwai wani kuma ta haife shi ɗin kuma ya zo ya amfani a duniya ya zama malami mai karantar da al'umma ko mai kuɗi mai amfana al'umma ko shugaba adali kaga ba cewa aka yi ɗan shegen shi kenan shine shegen ba kawai shi Allah ya yi hanyarsa ta wannan ya zo ta wannan ɓangaren ne saboda haka ko karuwa ne tana haifuwa ta mutu ba za ka ce Allah bai zai karbi sha bai zai bata shahadan ba matukar musulma ce ko karuwa ce akwai an Allah ya yafe mata Allah ghafurur rahim ne kila inda kai ne ba za ka yafe mata ba amma Allah kuma ce sabaqar rahmati ghadabi Allah rahmasa ta riga yi ta riga yi fushin sa ba irin ka bane so da ka zai iya yafe mata kuma ya karbi shahadan ta din ba karuwa ne ta shahar da kare ba kuma ta shiga aljanna ko kuma ta hadisin ne karuwa ba ta shayar da kare kawai ba karin ma kaga kare ba dabba ce ta alheri ba amma kuma ta shiga aljanna da sababin da sababin wannan na'am